a yau a sashen namu na rai dangin goro allah ya ba mu wato ikon karban bakunci ɗaya daga cikin wato jajirtattu a harkan waƙoƙin zamani wanda ba zan cika ku da surutu ba bari ku ji daga bakin shi wane ne wanda ya tattaki tun daga birnin karo ya zo nan jihar kaduna kafan sadarwa na ditv a kai radio kai tsaye ka faɗa ma masu kallo da saurayi cikakken sunanka assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuhu sunana mahmud wanda suka fi sani wai da mahmud na gudu To alhamdulillahi kun ji cikakken sunan shi Mahmud na gudu. Na san duk wanda ke bibiyan wato kafafen yada labarai da kuma sauraron waƙoƙi tun daga zamanin da zuwa yanzu na san zai san wannan sunan. Bari mu ji. watakila masu tasowa a yanzu ba san waye Mahmud na gudu ba. Mahmud na gudu dan jihar Kano ne da aka haife shi a Kano yayi yi karatunsa ba shi da yawa sosai a jihar Kano kuma kusan na dade a Kannywood na zo na shiga waka aka ɗan yi producing na fina-finai da sauransu hmm. waƙoƙin kake koko kana harkar fina-finai na in fito a ganin ina yi a ban taɓa yi ba sai dai kawai zaka iya shirya fim wani ya fito a cikin fim ɗin kai kuma ka samu kuɗin Masha Allah. To duk da na san matasa na yanzu watakila wasu sai dai su ji ana kiran Mahmud na gudu. Hmm. Amma ba san yaya aka yi Mahmud na gudu ya tsandama auren nan haka na waƙoƙi na zamani ba. Kaɗan musu bayani kaɗan daga cikin Farko dai duk wanda ka gan shi ya shigo harka yawanci abu guda biyu ne yake kawo shi farko sha'awa sai kuma ta zama sana'a. Da farko ban ɗauki harkar waƙa ko Kannywood gaba ɗayanta ni a business ba. na ɗauke ta dai wani abu ne na sha'awa ko kuma abin yana birge ka amma daga baya bayan ka shiga da kan kanka za ka gane cewa sana'a ce ah, mafi yawancin mutanen da suke shiga suna so su yi acting ne amma ni gaskiya ban taɓa sha'awar in fito a cikin fim ba waƙar nan dai da na yi ta a cikin kannywood ita ce kawai abin da na zo yi za ka iya lissafa waƙoƙin da kai daga wancan lokacin zuwa lokacin da ka ɗan ja ina gaya mutane kullum bahaushe shi fa baya rubuta abu bai damu da nawa yayi ba kawai me ya samu ne a cikin abin ah, duk wani mawaƙi da wanda yake yin fim in ka tambaye shi guda nawa ba zai iya tunawa yadda na faɗa ma na mutane ba su iya tuna ba ina zan iya tunawa ba da takardar nake yawo kullum na zan zaro in gane guda nawa na yi ko kuma ina karawa a cikin list na abin da na yi ba amma akwai albums kamar guda nawa na yi album zai kai kamar shida zuwa bakwai gaskiya wanne da wanne da kamar akwai tattausan lafazi shine na farko lubiya zara ajnabi da yawa gaskiya nan dai su ne popular wanda za su zo min da wuri cikin albums nan da kai mm. hada mun wato shahararrun wakokin da kai wanda suka yi fita a duniya wanda watakila matasan masu tasowa yanzu suna ji sun san cewa eh lalle wannan Mahmud na gudu ne eh kaga kowane album alhamdulillah lokacin da na yi zai wuya a samu wasu waƙoƙi ba waka ba waƙoƙi a ce ba su shahara ba mm. Eh, kamar ta tausar lafazi kaga akwai wata waka garin su nisa su sanadi da sauransu su ajinabi su tafiya mabudin ilimi labarin zuwa na adamawa da sauransu irin wa'annan to wacce ce bakan da mirka gaskiya ni dai eh, wani lokacin na kan ji waccan ce amma in ina jin waccan daga baya sai in gano kamar bani da ita duka oh, to na san zai iya yiwuwa wasu daga cikin masu kallo da saurari su ce a to mahmud na gudu yana ɗaya daga cikin shahararrun mawaka waɗanda waƙoƙin shi sun yi fita ba ma a najeriya ba kusan mm. afirka baki ɗaya da duniya mm. amma sai a ka kayi likimo me ya kawo haka likimo dai na na likimo fa kamar kai shiru kana sa wasu ido za ka yi musu ɓanna kenan eh, ya danganta eh, ba likimo ne ba gaskiya duniya tana tafiya wajibi mutum ya fara tunanin cewa kaza kayansa ne amma gobe zai koma kayan wani ana ta tafiya ana ta tafiya wajibi a ce ka nemi sana'o'i saboda wannan ba da'ima ba ce ba babu wani abu da Allah ya aje shi a sama da ba zai dawo da shi kasa ba haka annabi ya faɗa to idan ka san cewa abin nan shahara ce ta janyo shi to gwara ka fara shiri da kanka cewa ka bar abin kafin ya barka idan ka bari ya barka kamar mutum ne ya hau sararin samaniya in zai taka tsani ko ya taka dutse ya hau yana daɗewa bai hawa amma faɗowarsa a rana ɗaya yake faɗowa kafin wani ya hankaɗo ka ka faɗo ba gwara ka kama ka ɗaɗɗauro igiya ka sako da kanka ba yanzu misali kullum mutane sukan ce me yasa Mahmud baya waka ni kuma ji nake eh, kamar duk abin da ni yake cikin zuciyata in na so ne da kauna da ina santa tana so na da ai kamar duk na gama faɗa wace sabuwar kalma ce nake tunanin ban faɗa ba kuma nan yaran da suke waka yanzu wanda suka zo daga bayan mu ai sun yi kwabarin ɗin gap ɗin da muka bashi a ringa tafiya wannan in yayye sai ya tafi sai mu zama kaga muna da na sama da mu iyaye a haka haka sai kaga ka zama dattijo in ana da tambaya ko neman wani abu sai a ringa zuwa ka amma kar ku zo ku dinga karo ɗin nan akwai matsala mahmud duk da cewa wato kana da yin baya-baya a cikin harkan waƙoƙi amma duk mutumin da ke aikata wato aikin alkhairi burin shiga ya bar magada bari mu ji akwai yunkurin da kai na wato dasa wasu daga cikin matasa musamman a wannan taka na wato zamani wanda akwai mutane gaskiya alhamdulillah da yawa wanda danni suka zo ma mm. wasu ban san su ba wani mutum zai ce kai ne role moral ɗinsa zai ta kwaikwaya abinka kuma in ya zo ban taɓa discouraging ɗin wani ba ma'ana in karya masa gwiwa cewa ba za ka iya ba sai dai kawai ina ta gaya masa cewa ah, duk abin da kake a duniya ka ringa tunawa cewa in ka faɗi barna ko bayan ka mutu barna tana nan haka in ka faɗi alheri yana nan shi wanda yake kirkirar abu da ake ce masa insha'i ba a cewa ya karya amma kar ka haifar da maganganu wayanda idan ka yi su daga baya za su zo su zama ma matsala ni yanzu ka gani da na waka kusan bana yi yanzu ah, bana jin ban fiye jin waka ta inji na faɗi wata kalma da bata yi min ba ah, ba zai yi kuma a ce kayi abu daga farko har karshe babu wani abu da kake kallon ina eh, ma a koma baya ka gyara akwai amma dai gaskiya ban fiye samun abubuwan da zan ce wa innan kurakurai bane ba sosai alhamdulillah to amma dai su waɗanda ka goya fa waye da waye zaka iya kira sunan su waɗanda kai ne sanadiyan su shiga harkan wakar wanda kuma su sun dawo sun rike hannun hannu biyu sun rike wakar hannu biyu eh bazan na ce maka ban ta kawo wani ba ya shigo waka kuma har gobe in mutum ya zo ni ne yake so in sa ya shiga ba zan sa ya shiga ba saboda duk wanda ya zo jina abin da nake gaya masa cewa ka yi karatu ka samar wa kanka makoma wadda randa nan ya kare zaka koma ɗaya kenan amma akwai mutane da yawa ah, hatta irin su nura m inuwa ƙanina ne eh, ɗan unguwarmu ne ina ɗaya daga cikin farkon wanda ya fara kawo waƙoƙinsa lokacin da ya da shawarwari har yanzu kuma ba mu daina ba ah, su husainin danko su waye duk mutane ne wa'inda suna ganin girma na ina ganin darajar su muna ba wa juna shawara amma in ce maka one figa in ce wane ni na kawo shi ni ban taɓa kawo kowa ba gaskiya to kai tsaye dai akwai iya lokacin da ka kayyade ne wanda kake ganin idan ya kai za ka iya cika dawowa irin abin nan da hausawa ke cewa ja da baya ba tsoro bane sake sabon shiri ne kaddara kawai mutum ya kaddara tsoron ne ma to a dauka ba tsoron bane a'a kawai tsoro ne a'a a'a ba mun lagu hmm. to a yanzu kai tsaye hmm. duba da cewa mun karbi bakuncin ka kana cikin sauri ga ka a cikin shirin gari ya waye wanda kusan afirka ana tare da kai yanzu me za ka faɗa ma masu kallon ka da saurare waɗanda watakila sun yi dako sun yi dago ba su ji ka ba iya eh, ah, kawai abin da zan gaya masu saurari cewa kowane ɗan adam akwai hanyoyin da zai iya bada gudunmawa la'alla ba sai waka ba ba sai fim ba akwai abubuwa da yawa yanzu a nan gidan ah, ina zaton ina da abubuwan da ake sa mutane a nan gidan basu ma sanna ba ne ina da programs na tv ina da program na rediyo wanda ni nake zauna in shirya ya za a yi musamman wayar da kan mutane akan irin matsaloli na rayuwa matsalar shaye-shaye zaman banza da sauransu kullum kana tafiya a rayuwa shine kana kallon in na ba da gudunmawa ta a daidai can ai bata kare ba sai ka koma can gurin ma bayar haka ake ta yi ana ta yi na ce maka kasan ba lallai sai ka fito ka ce wa mutane kai kake yin program kaza ko kuma kai ka ɗauki nauyin kaza ba ko kai kake yin kaza amma ina yin abubuwa da yawa na gaya ma a nan gidan ma yanzu akwai programs ɗin da akwai program ɗin tv ma da in allah da zan bawa nan gidan wanda na yi na malamai da sauransu a ringa sa sannan ina da radio drama da nake yi da tv series da duk in mun gama yi insha allah za a ringa kawo su ko ina ana kallo ko da ba a san mahmud bane idan information ɗin da yake ciki da yi amfani al'umma directly indirectly aina amfana kuma wata rana mutane za su gane cewa da me da me kai na amfanar al'umma. Allah. To muna godiya duba da cewa wato kana kan hanya ne kaɗan tsagurta dan ka zo kaɗan tofa albarkacin bakin ka da fatan duk lokacin da muka samu irin wannan daman za ka kara ba mu domin dora daga inda Insha Allah ba wata matsala. To masu kallo da saurare kun ji daga bakin mai ita da fatan za ku ci gaba da bibiyar mu a cikin shirin gari ya waye domin ganin wannan sashi na rai dangin goro ni ne naku Abdullahi Musa Sogiji nake cewa mutara ashiri na gaba.